sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jama ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan lamarin garkuwa da mutane da ya ci ya ki cinyewa. yake zara jama'a muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana manyan baki zauren tattaunawar mu. Sannan za ku ji daga bakin iyalan wasu mutane da aka yi garkuwa da su. Sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za su gabatar mana da kansu. Jama'a barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin zaurenmu na yau da gobe da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi tsaro wanda yake al'amari ne da ya shafi rayuwar kowa da kowa. muna ci gaba da samun kalubale a arewacin najeriya musamman a game da maganar yin garkuwa da jama'a domin biyan kuɗin fansa al'amarin ya ta'azzara ta inda babu na birni babu na ƙauye babu inda al'amarin baya taɓawa akan tituna ne a gonaki ne a dazuzzuka ne babu wanda yake jin shi yana da cikakken tsaro to wai ta ina al'amarin nan ne ya faru ya zama har ya gawurta ya zama haka fin karfin hukuma aka yi ko kuwa sakaci ne to a zauren namu ne yau muna tare ne da shugaban kungiyar dattawan arewa ko in ce babban sakatare na kungiyar dattawan arewa da ake kira da acf watan kungiyar tuntuɓan juna na arewacin najeriya wato alhaji murtala matawalle da kuma alhaji murtala abubakar shi ma wani jigo ne a tafiyar matasan arewa inda suke ikirarin rajin kare haƙƙin mutanen arewa to baki salamu alaikum kuma barkanku da zuwa wannan fili namu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ba da wata lokaci ba zan gabatar muku da abin da ya tara mu. Shin a kuma hangar me ya kuke ganin su ne dalilan da suka kawo taɓarɓarewar tsaro kuma har suka ƙara haifar da samun wuri da maganar garkuwa da jama'a dinnan da kuma kashe-kashe da ake bi har ƙauyuka cikin gonaki ana kashe mutane domin a tsorata su kuma sannan a karɓi kuɗi a hannunsu shin menene kuke ganin ya kawo wannan abin har ya zama yanzu ya zama ruwan dare kowane bangare kuka ake yi ana ihu barin fara da alhaji murtala Alhaji Murtala jama'a da dama musamman na arewacin Najeriya na ganin kungiyoyin fafutukar kara haƙƙin arewacin Najeriya kamar yadda kuke ikirari wasu cika fitowa a kafafen yada labarai ko kuma su shirya wata zanga-zangar lumana na nuna bacin ransu a game da irin ayyukan ta'addanci da ke faruwa arewa musamman irin wannan satar mutane domin neman kuɗi da ake yi wanda yanzu ya zama ruwan dare a kowane yanki suna ganin kamar sai abin da ya shafi siyasa ko kuma neman kuɗi shine ya fi yi tasiri a gare ku. Assalamu alaikum sunana Murtala Abubakar shugaban kungiyar kare muradun Arewa wato Arewa Defense League. Wannan ikirarin ba gaskiya ba ne kuma duk wanda yake bibiyan abubuwan da ke jiya dawo a ƙasar nan ya san a nan arewacin Najeriya aka fara shirya zanga-zanga na nuna rashin amincewa ga yadda harkar tsaro ke taɓarɓarewa. kuma wannan zanga-zangan mu matasa mu muka shirya muka nuna bacin rai da damuwa da irin rikon nan kashi da gwamnatoci da kuma shugabanni suke ma wannan harkar inda ya kai ga a ƙauyukanmu mutane ba sa iya zama su yi harkokin su yadda ya kamata an hana yara zuwa makaranta ana yi wa mata fyaɗe an hana harkar kasuwanci an hana harkar noma wanda gaba ɗaya tsarin rayuwa na al'umman mu da ke ƙauyuka ya taɓarɓare wanda sanadiyar haka muka kafa wani haɗaka wanda muke kira coalition against killing in the north mun shirya zanga-zanga har mun yi a katsina mun yi a kaduna mun yi a wurare daban-daban musamman ma abuja don mu jawo hankalin hukumomi akan taɓarɓarewa da kuma yadda harkar tsaro ya lalace a arewa gaskiya ne abubuwan da muke ta yi har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba amma sannu a hankali muna fatan allah zai kawo lokacin da za mu magance wannan abubuwan Assalamu alaikum. Ah, sunana Murtala Aliyu. Uh, yanzu dai ni ne babban sakatare na kungiyar haɗaka ta arewa wato arewa consultative forum wanda ke ta ce kungiya da ta haɗa kan duka dan arewa da ke najeriya da waje gabar da yamma kudu da arewa ko kana are ko kana kudu ko kana wata ƙasa ma daban to wannan kungiyar ita ce take eh, take wakiltar mu gaba daya muna da kuma rasa a duka jihohin najeriya takaice abinan da na taɓa rikin minista lokacin gwamnatin obasanjo minista na wuta da kuma kama da karafa. Tsoron kai daɗe al'amuran tsaro suna ƙara a dukkanin yankunan arewacin Najeriya. Inda ba a bar birni ba ba a bar ƙauye ba. Manoma a cikin ƙauyaku idan ma an samu sun je sun yi shuka to sai ko sun biya masu satan mutanen nan ko masu yin garkuwa da jama'a a wayansu makudan kuɗi kafin su samu su je su cire amfanin gonar nasu na wani lokaci je sai dai su haƙura da amfanin gonar nasu haka al'amarin ya kasance a matsayin ku na yan dattawan arewa kuma waɗanda suke jagorantar mutanen arewacin najeriya ɗin wani gudunma ko kuma wani hubbasa ita ƙungiyar taku take yi wurin ganin cewa sun ci gaba da kare maradin 'yan arewa ganin cewa an samu cikakken tsaro wanda ya shafi al'amarin bunƙasa tattalin arziki zaman lafiya da kuma zamantakewa mai tsafta. To da yake mu ba gwamnati ba ne ba mu da 'yan sanda ba mu da sojoji abin da kawai muke yi a yanzu muna zaburar da a wannan hukuma akan wannan al'amari ban da haka muna tuntuɓa sauran ƙungiyoyi kamar ƙungiyoyi su mai Allah da sauransu muna magana da su kuma muna magana da ƙungiyoyi na yara na samari da yadda za a yi a shawo kan wani al'amari idan kuka lura an lokacin da aka yi rigimar na na sas ai arewa bata ba zama ciki ba da duka wannan cikin ayyukan da aka yi ne na cewa duk abin da za mu yi amfani da hankalinmu ga matsalolin suka fi damu mu mu arewa yanzu tukuna sai mun magance su kafin mu yi wannan so ka muna wannan kuma ba mu zanna ba ba za mu kuma bari yanzu ba sai mun ga an kai an cimma karshen al'amarin Allah ya ba mu yi shiru ba ba kuma magana siyasa kawai muke ba mun zauna ne muna duba matsalolin arewa da yadda za mu ba da gudunmawa kamar da na faɗa da farko cewa ba mu da soja ba mu da 'yan sanda ba mu da karfin musa dole a yi amma muna da karfin da za mu jawo hankalin mutane mu kuma faɗi abin da ya dace kuma da gwamnati ba gwamnati za mu ja hankalin mutane mu nuna musu abin da ya kamata. Alhaji Murtala ko me kake ganin ya kawo yawaitar wannan laifukan na satan mutane da kuma neman biyan fansa domin mutum ya samu yancinsa? Shin ya aka ya haram muka kawo ga wannan matsayin a naka mahangar inda ɗan arewa da kansa zai saci ɗan uwansa kuma ya sai da shi kamar yana sai da dabba? na farko ina so mutane su sani akwai dalilai da yawa da ke ingiza mutane suke fadawa ko kuma waɗanda suke aikata wannan laifukan suke yin sa wanda kuma akwai kuma abubuwan da ya sa abin yanzu ya gawurta ya fadada har yake so ya fi karfin hukumomi na farko ya kamata mu sani cewar haƙƙi ne na hukuma da ta samarwa da al'umma yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana inda kowa zai harkokin shi da ya kamata kuma ya kamata a sani shi mutum an ce dole ya kasance an samar mai da yanayi inda zai iya amfani da hikimansa da karfinsa da dabarunsa wajen gudanar da harkokin yau da kullum wanda zai taimaka mai wajen a tafiyar da harkokin shi a matsayin shi na mutum to idan aka samu yanayi inda hukuma ta kasa samar da wannan a yanayin da zai sa mutum ko na rashin ilimi ko na rashin aikin yi ko na rashin zaman lafiya to zai jefa mutumin cikin wani irin dimuwa wanda zai sa ya dinga yin abubuwa wanda gaba ɗaya saba tsari wanda zai jefa cikin yanayi wanda zai dinga yin irin wayan abubuwa kamar satan mutane da sauransu to satan mutanen nan wayan da ake ganin kamar suka fi yawa a ciki tambayin da ya kamata mu yi shine hukumomi suka yi ko kuma shugabanni suka yi musu cikin tsawon lokuta da yawa mutane ne wanda an hana su ilimi na addini mutane da aka hana su ilimi na boko mutane ne da sana'an da suka san shi kawai shine sana'a ta kiwo a cikin lokaci kamar na ga wajen shekara bakwai yanzu zuwa daga shekara bakwai zuwa yanzu an samu yanayi da aka dinga shiga rigage ana shiga ana kwakwashe musu shanu ana ana ana mamatansu fyaɗe ana kashe musu yara da sauransu wanda bayan mutum ne da maybe yana da shanu wanda ya kai miliyan ashirin da rana ɗaya kawai ya wayi gari ya ga an kwashe abubuwan nan gaba ɗaya babu inda zai je babu yanda zai kuma babu wanda ya zo ya ce mishi sannu balle ya taimaka mishi to idan su dattawan cikin su suka iya yin hankuri to matasan da na farko ba su da ilimi na addini balle a ce suna da tsoron Allah cikin al'amuran su ba su da ilimi na boko balle a ce za su fita waje su shiga gari su nemi aiki kamar yadda kowa yake aiki su yi aiki a hukumomi da sauran wurare to kuma su ba za su iya noma ba kuma wannan harkan kiwo din an hana su kuma mutanen nan su suka san dazuzzukan nan kuma gashi saboda rashin ilimin nan babu wani abin da zai sa su kasance suna da imani ko wani abubuwa so wannan yana ɗaya daga cikin dalilai na farko sannan dalili na biyu tun da aka faro wannan abubuwa hukumomi sun yi wa harkar kai nan kashi ba shi wa misali a ce an sace wa mutum a kaddarori kamar shanu na wajen miliyan ashirin ko hamsin a ce a kasa bashi tallafi ko na miliyan biyar a lallabe shi a kuma tabbatar mai da tsaro don ya koma ci gaba da sana'a nan nashi so ya kasance biyu da sana'ar nan wanda kuma yau ga abubuwan da muke gani sannan abu na gaba shine matakan da ya kamata a ɗauka idan mun tuna lokacin da abubuwan ne faru da ya yi zafi za ka gan an je ma an kwato shanun da aka sata daga hannun waɗanda suka yi satin za ka kawo su birni an mun ji irin yadda aka yi da jami'an tsaro da sauran hukumomi su raba wannan abubuwa ma junansu waɗanda kuma suka zo suke da aka yi ma wannan satin za su ga shanayen su za su nuna suke wannan shanuna ne amma kaga an yi komai akai so duk waɗannan abubuwa din su suka taimaka wajen wurtan abubuwan sannan kuma aka bari idan an saci mutum ana bari ana biyan fansa so a kasashe da yawa idan inda suka tsinci kansa irin wannan lamari idan an sace maka mutum idan ka je ka bada fansa laifi ne kuma dole za hukunta ka a hukunta ka a hukunta wanda ya karɓi fansan to a nan ƙasar hukumomi abin ya fi ƙarfin su su ma sai ce a je a kai fansan dan ba abin da za su iya so idan ko kana kai fansan nan kana da ƙarfafa mutanen nan suna amfani da kuɗin suna sayan makamai kuma yau suna za su ci gaba da dawa abin ya zama wani kamfani kenan mai riba wanda dole za a ita har su zo su gawurta so shine halin da muke ciki a yanzu mutanen sun samu kuɗi da yawa daga cikin kuɗaɗen da ake basu na fansa suna zuwa suna sayo makaman nan saboda bodan mu ga yanayinsa kuma ga rikice-rikicen da ake a libya da sauran wurare ya kasance akwai makaman da za a iya shigowa da su cikin sauki so duk wa'annan su ne abubuwan da suka taimaka wajen taɓarɓarewar al'amuran wanda yau kowa yake kuka a kai to eh, talauci rashin aikin yi da sauran suna iya kawo wa'annan matsaloli to amma gaskiya wannan ba hujja ba ne tunda talaucin da ake ciki yau bai kai talaucin da ake ciki da can ba lokacin da muke yara za ga akan zauna a a kan karkan zo a shanya shi akan rumfa ba mutane da sauransu daga mutane suna yawo da rigunansu da faci ko kuma mutum da riga ɗaya ko haka shi kenan da so akwai talauci tuntuni amma saboda a lokacin na ɗaya akwai hukuma kuma ana tsoron hukuma so mutane sukan kokari su kiyaye na biyu akwai eh, wato eh, akwai tsoron Allah akwai kiyayewa akwai mutane kowa ya rage burinsa to amma yanzu an sa mutane buri ya yi yawa mutane kuma wani ya sata an gaba mai komai ba wani ya dauka ya zo garin su an ga yawo ya tafi lafiya lau shi wanda dan suna daga cikin abubuwan da suke eh, wato shi mutum wanda yake dama mai banna ne ya kamata a kyamace shi ne cikin al'umma dama ba mu haka nan in mutum ya zo da ba sai inda samu kudin sa ba ko ba a samu inda samu dukiyar sa ba sai ga girma ma shi ake ma ba a yi sa ba a bashi sarauta a gari in kuma siyasa ya zo shiga ga ana kiransa ana cewa shine mai kudi to wayannan sune daga cikin matsalolin so kowa yana nan yana kokari ya samu kudi ta inda ko ta wata hanya ne ma maganan eh, sace mutane da ake da sauransu wato abu ne wanda aka dasa shi da jimawa wato wato abin da ake ce ma daukan eh, hakki ma tukunna na iyali mutane sun daina ana ta hayayyafa ana barin yara haka nan babu tarbiyya kowa uba yana da 'ya'ya da mata wanda bai iya kula da su so sai su bi kwararo suna yawo suna garin bayan har suna haɗuwa da mutane wanda ba ta gari sannan kuma akwai lokacin da aka zo aka fara aka fara shanu na fulani lokacin da aka fara wani sata shanu na fulani aka ɗauki abin da sauki aka yi sakaci to wannan yana daji ba abin da sani sai saniya sai kiwo sai aka sace mai dabbasa shi ma sai ya kama bare je saci na wani to ana satan dabbobin juna aka zo aka fara ɗiman na mutane da ke cikin gari da da shanun noma da sauransu da dabbobi har ka bin cewa ma aka sace mutum ma za a samu wani abu to wannan duka su ne dalilan da suka ja mu cikin halin da muke ciki yanzu kuma ga maganar tarbiyya nan da maganar sakaci da aka yi na hukuma da magana kuma dagewa mutane eh, wato hukuma a jihohi su mai da hankalinsu ga al'amuran nan sannan ga al'amura ga zaman banza da rashin aikin yi da yara suke yi wanda babu ma'ana a ciki an yi sakaci wajen harkar ilimi an yi sakaci wajen samun mutane aiki yi da sauransu duka wannan sun sun ba da gudunmawa ciki na uku muhimmi shine komai an ta'allaka kan gwamnati an iya haɓaka kasuwa an ƙi a tallafa mu 'yan kasuwa su gina you know eh, wato masana'antu da sauransu yadda za su ɗebi mutane aiki ko me sai a bar gwamnati kuma a ƙasar nan ne kawai za ga mutum ɗan kasuwa ne maimakon a ƙuri a tallafa masa gwamnati ƙuri ta kashe shi domin sai a sa mai haraji a bi shi da nan direba ne a mota yan sanda su tare shi a karbi abin da ke hannunsa da sauransu ana to wannan abubuwan suka taru da yan union da duka dai aka taru aka sa talaka a gaba wa'annan suna ba dole da gwamnati ta yi tunani ta tsaya ta tsara na cewa duk ɗan kasuwa duk wanda ke ɗaukan mutum ɗaya biyu aiki a tallafa masa don ya ƙara don ya ƙara ɗaukan wasu shi ma wannan shine abin da ya kamata a yi kuma sai gaba ɗaya mun tashi al'ummar mu mun mai da hankali mun malaman mu da shugaban da iyaye an tashi haikan an ja hankalin mutane na cewa lalle lalle ba wato ba wai ba wai samun kuɗi ko dukiya kawai ita ce zaman lumana ba don zai yi ka samu kuɗin naka ka sama bacci a gidanka kamar da ke cikin su so ka sai mun sake koma ba mun yau kanmu nasiha mun tashi mun kuma mun gwamnati ta ɗauki nauyin hakkin da ke kanta to a samu mafita Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu ji daga bakin wani wanda aka yi garkuwa da ɗan uwansa. Malam Nasu barka da warhaka. Kai ɗan uwa ne na ɗaya daga cikin ɗaliban harshen Faransanci wanda suke karatun sa jami'ar Ahmadu Bello waɗanda suke kan hanyar sa ta zuwa Legas domin ci gaba da karatun a Badagry. inda tsautsayi ya ratsa da su 'yan satar mutane suka hada da su a hanyar kaduna zuwa abuja Shin wani hali yanzu ake ciki an samu an sako su? yaya ne ga ɗaya daga cikin wayanda yan kidnapping suka kama a hanyar abuja ɗaya daga cikin ɗalibin jami'ar ahmadu bello da ke zaria mutane ne da suke bukatan wasu kuɗi wanda ni a rayuwa ta ba mu taɓa irin su ba suna bukatan wai a ba su kuɗi har naira miliyan talatin a zahirin gaskiya sai dai in ji labarin ta don ban taɓa ganin ta ba. to malam nasiru ko a matsayin ku na iyalan wannan bawan allah kun yi ƙoƙarin sanar da hukumar halin da ake ciki. eh gaskiya mun yi ƙoƙarin sanar ma da hukumar makaranta domin abin na faruwa muka tafi da ni da mahaifina mahaifin yaron kenan mun je mun sanar da security office a bangaren jami'an tsaro dai mu gaskiya ba mu wani yunkurin gaya ma wasu ba tunda dai mun je mun gaya ma hukumar makaranta kuma ba a cikin jami'an tsaro ba wanda ya yunkurin ko sanar da mu ko yunkuri na wani ya a karɓo su ba san wannan bangaren ba gaskiya sai dai mu a bangaren mu muna nan muna ta addu'a dare da rana muna gaya ma Allah dan shine majiro roƙon bawansa kiran farko da kuka samu daga su wa'annan bata gari akan cewa an kama wannan dan uwa naku shin ya kuka ji wani hali aka shiga shin kun samu damar yin magana da shi dan uwan naku to a zahirin gaskiya a ran da abin ya faru muna ta jin jita-jita ne sosai daga baya muka ji tabbaci lokacin da shi mahaifina yana can wajen aikin shi na kira shi a waya yake cewa sun kira shi ga abin da suke bukata suna bukatan miliyan talatin ya nuna musu shi bai mata ganin ta ba domin Allah kuma a zahirin gaskiya bata lokacin da na zo na gaya shi mahaifiyar wannan yaro wato mahaifiyar mu kenan gaskiya da ni da shi da yan uwa da matan shi gaskiya mun yi kuka mun yi kuka yadda ya kamata saboda mun shiga halin bakin ciki da damuwa na rashin dan mu. sun kira mu akalla so hudu kenan daga ranar zuwa yau shi yaka nuna ga abin da zai iya ba su su kai zage-zage su kai batanci gare shi da shi kuma yaran suka nuna za su wahalar da yaran shi bayan mun dawo gida washe gari da safe sai ga sun kare kira a ranar ba su yi magana ba sai suka ba yaran yana cikin mawuyacin hali saboda sun ruda shi da duka da menene yana faɗan maganganun da hankali ma ba zai ɗauka ba abin da suke faɗan a basu da kamu har danginmu ba mu da ita da kamu har danginmu har 'yan uwa da abokan arziki na kusa da na nesa ba mu da wannan kuɗi domin ɗalibi ne noma ake yi abinda a noma shi za a ci shi za a ɗan biya mai kuɗin makarantar da zai je karatu gaskiya gwamnati ya kamata duba abin da idan basira ta gane al'umma fa take mulki ba tituna da motoci ba ko fita waje a je a yi wasu abubuwa daban da bai dace ba domin su tuna fa al'umma nan su suka zaɓe su don su musu aiki to wannan yana ɗaya daga cikin haƙƙin gwamnati da ta rinka kwato talakawanta daga hannun ɓata gari kuma sannan ta ɗau matakin kamo innan bata garin a yi maganin su walau a nema musu sana'a ko kuma a san yadda za su yi da su saboda hakkin su ne. Yanzu kuma Binta za ta gabatar mana da mai fashin baki domin jin ta bakin shi. Major Muhammadu Bashir Sha'ibu Galma retire a ah, kai tsohon jami'in tsaro ne kuma jami'in soja. Muna son samu albarkacin bakinka ne a game da al'amuran tsaro da yake faruwa a nan arewacin Najeriya inda abin yake kara taɓarɓarewa. Ah, yan kwanakin nan ya zama kaman babu garin da ba a samu wani aji a rahoto wayansu kuma ma sun mayafi sun yi shiru kawai. Eh, Allah ka musu mafita. Titunan mu ba a tsare ba ƙauyukan mu haka yanzu a cikin biranen ma yakan zo a yi ɗauki ɗaiɗai a gidaje waje a wuce wasu su dawo da rayukansu bayan an biya kuɗin fansawa yansu kuma sun tafi kenan mm. so amma an gan kan tsohon jami'in tsaro wanda ya san jiya ya san yau mm. ah, ah, me kake ganin ya kawo ta'azzaran wannan al'amari har ya zama kamar yan ah, ta'addan sun fi karfin gwamnati ne ko kuma sakaci daga gwamnatin da ya sa a har jama'a suka fara karaya da al'amarin tsaro daga bangaren gwamnati. Aiki akwai wani kalmar da ke amfani da shi ta azara saboda haka na abunda zan ba da ansa kafin mu zo wai da ko ko sun fi karfin gwamnati ne ko sun karfin hukuma ne ta ta'azzaran nan shine za mu fara da shi wato in kin lura yan watannin nan da suka wuce wato lokacin da aka yi rikicin ba a kaunar yan sanda din nan masu kare bashi da makari yawa na yan sas da yawa ba ta gari suka shigo aka yi ta ta'annati aka fasa gidajen kwakwakwo eh, eh, da yawa wanda ke masu laifi manya-manya masu laifi suna ciki aka je ofishoshin 'yan sanda aka yi musu ɓanna aka kwakwashe bindigogi aka kwakwashe harsasai da sauransu kin ga za mu ce akwai ƙarin masu ɓanna wanda suka fi suna bada wannan bayanan irin wayannan mutane suna kallon su ko kuma wannan su wa'annan mutane ma da yawan su suna da hannu cikin wa'annan abu su ne ma suke ba su labarin kan yadda wannan abun ba da gari na za su samu sa'a yin irin wa'annan laifuffuka. wato kana nufin kenan ko in ce kana zargin akwai hannun su mutanen gari a cikin ta'azzaran shi a wani bangare da mutane suke duba cewa kamfanonin sadarwa su ma suna da rawar da ya kamata su iya takawa wurin bincike da kuma gano inda wa'annan bata gari suke kamar yadda ake gani a kasashen waje wacin me yasa ba za su iya aikatawa ba a najeriya ko ko dan saboda sun samu sake ne ba za mu kowane lokaci za mu zauna mu ce wai dan najeriya bane ko ko dan kasar mu ne ya ne a'a sake ne da samun wato mutane irin wayannan masu irin wayannan kamfuna su riga sun gane mutane sun gane mutane kasar nan mu ba wato wakan nuna kamar mu ba mu damu da wasu abubuwa sosai haka nan ba rashin damuwa ne ko wani abu ne haka nan sai su zo sun san abin da ya kamata su ma su taimaka a gaya musu su taimaka tun nan dole ba kuɗi wai ba wai revenue da suke generate suna ba kasa ne ya dame mu ba mm. magana security insecurity daga samun nan mu shi ma ya dame mu da shi yanzu zai fi mana ma zama gaba mm. a lokacin za ki ɗauki wayanki baki daya a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.